عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن حلوة الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala ta'ala sarki muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kulawarsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai shiryawa a gare shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa annabinsa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da alayensa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Jama'a masu sauraron mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi ne muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah. In ba a manta ba a makon da ya gabata mun tsaya akan bayani akan wato cikon ƙarshe na khalifofi shiryayyu guda hudu wato sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wanda muka ce shine cikon shekaru talatin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi bayani a hadisai ingatattu cewa zai zamo wato ƙarshen wato khilafa ta annabta. To bayan kafuwar daurar musulunci ta farko mai hedikwata a Madina wato shekara goma bayan hijira annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kafa gwamnatin musulunci a madina wanda musulunci ya kafu adalci ya kafu gaskiya da amana da tausayi da rahama da jin kai da kwanciyar hankali da nutsuwa ya tabbatu komai yana tafiya akan tsari har Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya ta ƙarshe sako na ƙarshe sannan kuma da ƙarshe ya kirawo annabinsa sallallahu alaihi wasallama ta hanyar karɓar ransa ya koma zuwa gare shi Bayan sa, sai sai, sayyidina abubakar kamar da muka bayani ya hawaye khalifanci na shekara biyu da wata uku ya rasu a cikin watan jumadal akhir shekara ta sha uku bayan hijira yana da shekara sittin da uku kenan ya hau khalifanci yana ɗan shekara sittin da ɗaya sai sai, sayyidina umar ya yi shekara goma da wata shida ya yi shahada a cikin watan zulhijja shekara ta ashirin da uku yana ɗan shekara sittin da uku kunga kenan ya hau kalifanci lokacin yana da shekara hamsin da biyu sai sayyidina usman ya yi shekara goma sha biyu ya yi shahada a watan zulhijja shekara ta talatin da shida yana ɗan shekara tamanin da biyu kunga kenan yana shekara saba'in ya hau kalifanci sai na ali ya yi shekara hudu da wata tara ya yi shahada a watan ramadan shekara ta arba'in yana da shekara sittin kun ga shi ma yana shekara hamsin da hudu ya hau kalifanci sai na hassan wato ya yi wata shida wanda ya sauka a cikin watan shawwal shekara ta hamsin yana da shekara arba'in da ainihin bakwai wato yana da arba'in da bakwai kenan ya hau tun da duka wata shida sannan ya sauka da kansa ya miƙa shugabanci zuwa ga ainihin wato Muawiya da wannan ne wato khilafa ta cika kamar yadda ibnu Kasir ya bayani hakanan Dr. Abdul Halim Uwais ya kawo a cikin littafin sa mai suna Dirasa li suqutu salasina daula islamiyya wato nazari akan faduwar daular musulunci guda talatin da kuma cikakken bayani a cikin albidaya wan nihaya daga juzi'i na bakwai zuwa na takwas wato duk yayi bayani akan waɗannan ƙabiyoyi da abubuwan da suka faru a daidai wannan lokaci an duba cikin bugun maktabatul iman da kuma shek usmanul khamis a cikin littafin na hukubatun min tarih da kuma tarihu tabari da kuma wato tarihi na al al'imamu zahabi da kuma tarihi na ibn kathir waɗannan duka sun tabbatar da wato abubuwan da suka faru a cikin wannan marhala na wato saukan sayidina hassan radiyallahu ta'ala anhu ardahu da kuma miƙa mulki ga Muawiya wanda shine cikon shekaru talatin daga kilafa ta annabta. Daga nan shekara ta talatin ta cika tab kamar yadda muka bayani, kamar yadda safinatu maula Rasulullahi sallallahu alaihi sallama ya rawaito, manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ya ce, Alkhilafatu ba'adi 30 sanatan thumma takunu mulkan, yace khalifanci a bayana shekaru talatin ne, daga nan ne kuma za ta koma mulki.

haka na Imam al-Baihaqi cikin Fid Dala'il cikin Dala'ilun Nubuwa juz'i na shida shafi na 341 haka al-Hakim a cikin Al-Mustadrak juz'i na uku shafi na 145 haka na Imam an-Nasa'i ya rawaito shi da Ibn Hibbana hadisi mai lamba ta 6657 wannan kilafa ta kare a ranar da alhassan ya sauka ya ba wa mu'awiya wato mulki a cikin watan rabiul awwal shekara ta 41 shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah sha biyu ga watan rabiul awwal kuma shekara ta sha ɗaya bayan hijira wato kamar yadda ibnu kasir ya faɗa a cikin albidaya wani haya shi yake nuna cikar wato shekara talatin kenan dindin wato da wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya faɗa game da Hassan kuma ta tabbata kamar yadda Ibn Kasir ya faɗa a cikin Al-Bidaya juz'i na 8 shafi na 383 بقوم مكتبة الإيمان يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة don cikar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na mu'jiza game da Al-Hasan yace ya ayyuhan nasu innabni haza sayyidun wa sayuslihu Allah bihi bayna fi'atayn azimatayn min al-muslimin yace ya ku mutane ku shina haƙiƙa ɗana dinnan Hassan shugaba ne kuma Allah ta'ala zai sulhunta da shi tsakanin wasu ɓangarori ko tawagogi guda biyu na musulmi masu girma kamar yadda bukhari rawaito a cikin hadisin abi bakarata as-sakafi mai lamba ta dubu biyu da ɗari bakwai da hudu akwai hadisi irin wannan game da haka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kunun nubuwatu fikum ma sha Allahu an takun hakika annabta za ta kasance a cikin ku har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama thumma yarfa'uha Allah idza sha'a an yarfa'aha sannan Allah ta'ala zai ɗauke ta idan lokacin ɗaukewa yayi thumma takunu khilafatun alamin hajin nubuwa sannan kalifanci zai biyo baya akan tsarin annabta fatakunu ma sha Allahu an takun za ta kasance har zuwa lokacin da Allah ya ga damar kasancewarta thumma yarfa'uha idza sha'a an yarfa'aha sannan Allah ta'ala zai ɗauke ta idan ya so ɗaukewa thumma takunu mulkan addan sannan wato mulki mai cizo wato wanda yake haɗe da zalunci da adalci ya biyo baya fa yakunu ma sha Allahu an takun thumma yarfa'uha idza sha an yarfa'ha ita ma za ta kasance zuwa tsawon lokacin da Allah ta'ala ya so ta kasance daga nan kuma zai ɗauke shi wannan mulki ɗin mai cizo thumma takunu mulkan jabariyan sannan sai mulkin kama karya kuma ya biyo baya fatakunu ma sha Allahu an takuna thumma yarfa'uha ita ba za ta yi tsawon rai zuwa lokacin da Allah ta'ala ya so daga baya zai ɗauke wannan mulki na kama karya in sha a an yarfa'aha in ya so ɗaukewar thumma kunu khilafatun alamin hajin nubuwa sannan a ƙarshe wato kilafanci zai sake maimaituwa akan tsarin annabta thumma sakata daga nan sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi ya yi shiru bayan ya faɗi cewa a ƙarshe tsarin wato kilifanci akan annabta ne zai dawo wannan hadisi a cikin silsila Sheikh Muhammad Nasir Dinin Albani ya rawaito shi a cikin silsila wato shine mai lamba ta biyar silsila sahiha yana daga cikin abin da ake jifan tarihin musulunci da shi yawan yaƙi da tarzoma da zubar da jini da husuma waɗannan tumce-tumce ƙarya ne ƙage ne ga tarihin musulunci domin a tsawon shekaru ashirin da uku na manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwashe shekara goma sha uku a makka shekara goma a madina a shekara goma sha uku da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi a makka ko wato yaƙi kwaya ɗaya ba a yi ba abdul hassani ma an fi matsa musulmi da duka da cin mutunci da wulaƙanci har ta kai su ga yin hijira har sau uku hijira biyu zuwa ƙasan habasha da kuma hijira ɗin gurungun zuwa Madina. Bayan hijira kuma annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya kwashe shekara goma cir wato ainihin a Madina yana gudanar da wannan gwamnati mai adalci. Amma ya yaƙuƙuwan duka da aka yi yaƙi ashirin da biyar ne ko ashirin da bakwai kamar yadda ibnu Hazmin ya ka a cikin Jawami Usira shafi na sha bakwai. Waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya je da kansa guda tara ne akwai Badar, Uhud, Khandak, Quraiza, Musdalek, Kaibar, fataho مكة hunain طائف taboka rago دوكا wakilai ya tura يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان sana a cikin waɗannan yaƙuƙuwa da annabi sallallahu alaihi ashirin da bakwai wato ainihin waɗanda aka yi yaƙin a cikinsu kaɗan ne sannan waɗanda yaƙuƙuwan suka faru duka babu wani yaƙi da aka je wanda aka salwantar da sama da ran mutum ɗari biyu duka daga ɓangaren musulmin da waɗanda ba musulmin ba duka a yaƙin gaba ɗaya face yaƙin banu ƙuraiza amma duk ragowan babu inda aka je aka ce an kashe mutum ɗari biyu ta a yakin badar da ake gashi aka yi nasara duka abin da aka kashe wa kafirai mutum saba'in ne su ko musulmi goma sha a kuma yakin da ake ga musulmi shine ba su yi nasara ba wanda ya fi ko ne muni shine yakin uhud duka shi ma mutum saba'in da yan kai a kashe musulmi wato duk manyan yakukuwan babu inda aka ce an salwatar da rai sama da ɗari biyu in ba yakin ƙuraiza ba amma su masu waɗannan tuhumomi idan ka duba alal misali yakin duniya na ɗaya da na biyu yakin duniya na ɗaya wanda aka kwashe shekara hudu ana yi rahoto bayan kare yakin ya fito cewa an kashe mutum miliyan ashirin sannan miliyan ashirin sun ji rauni wato duka miliyan arba'in kenan wannan ya faru daga alif da ɗari tara da sha hudu zuwa alif da ɗari tara da sha takwas wato a tsawon shekara hudu kawai an salwantar da rayuka miliyan ashirin an raunata miliyan ashirin wanda cikin masu raunin miliyan ashirin ba a jin biyar za su miƙe su ci gaba da rayuwa to su suna tuhumar musulunci ya shekara ashirin da uku yana gini a shekara goma sha ukun farko ba ba a kashe kowa ba da sunan yaƙi a shekara kuma goman ƙarshe ta madina ya kokowa ashirin da hudu aka yi duka rawukan da aka salwantar ko aka yaƙi kaf in an tara su ba za su haura dubu biyu ba ko dubu uku ba amma su gashi a tsawon shekara hudu kadai sun jawo rigima saboda duniyarsu sun salwantar da ɗan adam miliyan ashirin sun raunata miliyan ashirin yaƙin duniya na biyu wato wanda aka yi shi shi kuma a 1939 zuwa 1945 wato tsawon shekara shida rahoto ya fito bayan ƙara wannan yaƙi cewa an halakar da mutum miliyan hamsin da biyar an raunata miliyan talatin da biyar kuma miliyan uku sun ɓata ɓatan ɓakatantan ba a san inda suke ba in ka hada da shekara shida na yakin duniya na biyu da shekara hudun da aka a yakin duniya na wato ainihin farko shekara goma kenan wato ka kwatanta kamar shekara goma na madina to su abin da suka yi a wannan tsawon shekara goma an kashe miliyan saba'in an raunata miliyan hamsin da biyar miliyan uku sun bata batan bakatanta to kaga waɗanda suke da wannan tarihi baki mummuna a tsawon shekara goma kun salwantar da kusan kaso mafi yawa na duniya kaf wanda wannan adadin kasashe ne masu yawa kamar ka ce an kulle kasar an rushe mutanen cikin ta gaba daya wannan misali biyu ne kacal banda ya kokowa da aka yi ta yi daban-daban masu muni waɗanda suka kai ga salwantar rayuka masu tarin yawa musamman abin da ya faru ko yake faruwa yanzu haka a ƙasar iraki wanda ba mu musulmi ne muka yi bincike muka ba da rahoto ba wata babbar jami'a ce a ƙasar amurka james hawking ta bayar da rahoto cewa daga rana ashirin da daidai ga watan maris 2003 da amurka ta fara yaƙi a ƙasar amurka zuwa watan goma an salwantar da mutum biyar. tsawon shekara uku kaɗai an salwantar da waɗannan adadin kuma har yanzu ana salwantarwa wannan rahoton ba ma na musulmi ba ne balle a ce wato mun yi ƙari ko kuma wato ainihin mun so kanmu a'a da kansu jami'a." kuma ni na ga hirar da aka yi da daraktan wato shi wannan bincike da wannan jami'a ta James Hawkins suka wato bawa ya yi bayani wa kafafen watsa labarai lokacin na gani Al Jazeera yana bayani kuma wanda ya shiga website din wannan jami'a zai ga wato ainihin cikakken rahoton da hanyoyin da suka bi wajen tattara rahoton domin sun dinga bi gida-gida ana ba su satifiken na haihuwa da mutuwa tunda su ƙasar iraki ana mutum satifiken na in an haife shi kuma ana masa satifiken na in ya mutu to sun tattara duka biyun kuma suka fitar da rahoto kan cewa an halakar da wannan wato adadin balle kuma waɗanda ake halakarwa yanzu يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان sannan muka duba kasashen da ake cewa sun fi kowa arziki a duniya kasashe takwas G8 to kuma za mu duba kuma P8 wato ƙasar da tafi ko ina rigima da problem duk an je shi ne a ƙasashen musulmi an ce ƙasashen da suka fi arzikin masana'antu da noma da kiwo da kafafen watsa labarai da kamfanin nuka da makamai ƙasashe takwas ne a duniya akwai amurka akwai ingila akwai china akwai japan akwai rasha akwai faransa akwai italy akwai kuma canada waɗannan ƙasashe su aka ce sun fi ko'ina arzikin masana'antu da noma da kiwo da makamai da kafafen watsa labarai wanda da su ne ake kuma takama a duniya to kuma sai aka ce ƙasashen da aka fi ko'ina rigima da matsala sai suka jeho shi cikin ƙasashen musulmi guda takwas na ɗaya jamu da kishmir na biyu filistin na uku cecenia na hudu sudan na biyar lubnan na shida afghanistan na bakwai iraki na takwas somaliya kaga kenan duk sun je ho rikici cikin kasashen musulmi inda kuma aka ce nan ne aka fi ko ina rikici da zubar da jini da haka muka duba tarihin musulunci za mu ga tarihi ne tsaftatacce tsarkakakke wanda babu matsaloli masu yawa a cikinsa watakila matsalolin ba za su wuce biyar bisa ɗari ba kusan casa'in da biyar duka nasarori ne da alkhairi da albarka da zaman lafiya da adalci da amana kuma kullum suka zo don su ɓata addinin musulunci sai su ta faɗaɗa wajen rigima ɗin da tashin hankali kuma suna tsuke wajen nasarori ɗin da aka samu da nasara wannan kuma wato sharri ne da mugunta da ƙage don ɓata addinin musulunci da nuna gazawarsa a cikin harkokin rayuwa to wannan shine ƙarshen wato shekaru talatin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa su ne wato za a yi kilafar annabta kuma da kansu ne za a shiga tsarin mulki wanda kuma yanzu za mu shiga bayani ne akan dauloli ba akan wato ainihin kilafa ba akwai littafai da aka wallafa waɗanda su ne kusan za mu dogara da su wajen shiga tarihin waɗancan dauloli daulan umawiya da daulan abbasiya da sauran dauloli da aka yi na duniya kusan guda wato talatin da kuma waɗanda ba su shahara ba kamar guda ashirin ka haɗa su dauloli hamsin waɗanda wasu sun mutu wasu sun suma wasu kuma suna nan da rai amma akwai rashin lafiya da rashin ƙarfi a cikinsu littafi na farko akwai sulukun lima'arifati duwalil muluk sannan na biyu akwai mir'atul jinan wa ibratul yaqazan fi ma'arifati hawadis zaman sannan na uku akwai almummiku fi akhbari quraish sannan na hudu mukafahatul khullan fi hawadis zaman sannan na biyar akwai tariku muktasar duwal sannan akwai na shida tajaribul umam wa ta'aqubul himam sannan na bakwai akwai iqidul juman fi tariki ahli zaman sannan na takwas akwai al ma'rifatu wat tarikh sannan wato littafi na tara akwai gazwatul rasul wa sarayahu na ibnu sa'ad sannan littafi na goma al hawadisul jami'atu wat tajaribun nafi'a sannan na goma akwai masalikul absar fi mamalikil amsar sannan na goma sha biyu akwai addurarul mafakhiru fi akhbaril arabil awakhir sannan akwai na goma sha ainihin uku akhbarud daula al abbasiyya to waɗannan su ne wato littattafai kusan da suka shahara ko kuma suka fi bayani akan waɗannan dauloli da nasarori da matsalolin da suka kunsa to mun yi ta samun tambayoyi daga ɗalibai da 'yan uwa masu sauraron wannan shiri na kundin tarihi akan ƙarin bayani akan wasu gurare a baya wanda insha Allahu za mu dinga rage mintuna domin amsa waɗannan tambayoyi sannan kuma mun buɗe email da mutane su dinga aikowa da takaddunsu na ƙarin bayani ko na tambaya akan abin da muke gabatarwa ko kuma dai wanda ya shafi tarihi ga baki ɗaya wanda muka sani sai mu ba mutum bayani a kai wanda kuma ilimin mu bai kai ba sai mu karanto daga wasu guraren ko mu yi bincike don mu ƙara wa junanmu ilimi gaba ɗaya da haka yanzu za a dinga rubuta imel zuwa ga kundin tarihi dot tiyahu.com kundin tarihi at yahoo.com sannan idan za a aiko da test ne sai a yi akan wannan lamba a 080 23 74 28 57 080 23 74 2857 ko kuma sufili takwas sufili biyu uku bakwai hudu biyu takwas biyar bakwai. duk test ɗin da za a yi sannan a dinga sa suna domin tambayoyin da muka samu yanzu mafi yawa sai dai a ce daga ɗalibinka ko daga mai sauraro a dinga sa suna tambayoyin ga waɗanda muka samu a yanzu in mun samu lokaci a ƙarshe za mu dinga amsa wasu tambayoyi wani yayo test ya ce ‘ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nawa ne suka rasu a maka daga ɗalibinka ‘ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu iya cewa mazan ne kaɗai suka rasu a maka guda biyu na farko tunda dama mun yi bayani ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa dukan dukansu a maka aka haife su in banda Ibrahim wanda shine aka haifa a Madina kuma mahaifiyar mahaifiyarsu ɗaya ne ita ce Khadija da haka kuma matan mun ce duka sai da aka yi musu aure ko ce a ɗakin mijinta ta rasu to don haka su kuma an zo da su Madina da haka waɗanda suka rasu a maka ko kafin hijira za mu iya cewa daga Al-Qasim sai Abdullah wanda ake masa laƙabi da At-Tayyib tahir wani ya ce akwai rawayoyi guda biyu game da musuluntar abdullahi bin salam wacce ta tafi inganci wata ruwaya ta zo cewa ya zo har gida yau annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya wannan ita ce na gani a cikin sahihul bukhari wanda aka bashi amsoshi guda uku mun yi bayanin sa a baya wanda ya kai ga musuluntarsa sannan akwai wata ruwaya da na gani kuma a cikin sahih ibnu hibbana wanda ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya je coci ya ce wa yahudawa ku numa min mutum goma ko goma sha biyu daga cikin ku waɗanda za su musulunta ni kuma ne a roƙa muku Allah ya sa ku aljanna wanda a ƙarshe suka ƙi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito sai abdullahi bin salam ya biyo shi ya musulunta to malamai sun yi kokarin haɗa wannan ruwaya kan cewa waccan musuluntar ya yi ta ne wannan kuma jaddada musuluntar yayi ya je ne shi ma ya musu wa'azi suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama domin ruwayan dukansu ingantattu ne sannan wani ya rubuto cewa ya za a iya samun kaset ko album na wannan shirin to wannan shine abin da muke tattaunawa da gidan rediyo na freedom game da yadda za a tattara wato wannan shiri ga baki ɗayansa a cikin mp3 ko mp4 domin wato a fitar da shi don amfanin mutane sannan kuma za a iya fitar da na rikoda ɗin ma daga baya insha Allah sannan wani ya tambaya cewa ya kukuwa nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yakukuwa 27 kamar yadda muka yi bayani da harahara kuma duka basu wuce 70 ba عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a madadin mai ɗaukar mana shirin wato sha'aban ibrahim sharaɗa ni mai gabatar da shirin muhammad aminu ibrahim daurawa nake cewa mu haɗu a wani makon wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu عن سمع كل فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني